sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan daren wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na marece agogon gundumar Columbia. A yau Alhamis 25 ga watan Maris shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim kalmasi Garba muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji wai ta wani bangare tare wasu sabbin hafsoshin tsaron Najeriya zuwa yankin arewa maso gabacin kasar zai yi tasiri don kawo ƙarshen ta'addanci. Haka kuma za ku ji cewar an kai wani sabon hari na 'yan ta'adda a jihar Sokoto. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya a Najeriya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. yau alhamis jami'an kiwon lafiya a kasar denmark sun ba da sanarwar tsawaita wa'adin jinkirta amfani da rigakafin covid-19 na Zainika da ƙarin wasu makonni uku don a samu isasshen lokacin tantance lafiyar rigakafin saboda mutuwar da wata wadda aka mata rigakafin ta yi sanadiyar daskarewar jini wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar tantance magunguna ta tarayyar turai ema da kuma hukumar lafiya ta duniya who kowaccensu ta tabbatar da ingancin rigakafin kasar ta denmark dai ta dakatar da amfani da rigakafin ne ranar 11 ga watan maris bayan da rahotanni suka nuna cewa wata 'yar kasar mai shekaru 60 ta mutu sanadiyar daskarewar jini bayan da aka mata rigakafin wasu kasashen turai da dama sun bi sahun denmark a wani taron manema labarai a birnin copenhagen tanjalon ericsson na hukumar tantance magunguna ta denmark dma ya amince da wannan shawarar da aka yanke rigimar nan da ake kan yi kan rigakafin covid-19 da kamfanin astrazeneca da jami'ar oxford suka kirkiro tare ta ɗau wani sabon salo da daren jiya laraba bayan da masu rigakafin suka fito da wani sabon bayani kan ingancinsa. bayaninsa na yanzu wanda ya ta'allaka kan gwaji na matakin ƙarshe da aka yi kan mutane dubu talatin a amurka ya nuna cewa zibi biyu na rigakafin na da ingancin kashi 76 cikin 100 wajen magance yanayoyin da ke tafa da cutar corona alkaluman ingancin na yanzu sun sha bamban da wanda waɗannan manyan masu harhaɗa magunguna na birtaniya da sweden suka bayyana ranar litinin da ke nuna cewa rigakafi na da ingancin kashi 79 cikin 100 wajen yakar cutar an shiga shakku 'yan sa'o'i daga bisani bayan da wata muhimmiyar cibiyar sa ido ta gwamnatin amurka dsmb a takaice ta ce ba mamaki kamfanin harhaɗa magungunan na astrazeneca ya yi amfani da wani shafaffen tsohon bayani a halin da ake ciki kuma dakatar da amfani da rigakafin cutar covid-19 na kamfanonin harhaɗa magungunan pfizer da biontech da yankin hong kong ya yi ba zato ba tsammani ya kasance wani karin cikas ga shirin rigakafin wanda ta nema ke fuskantar kokonto daga jama'a jiya laraba yankin na hong kong ya dakatar da amfani da rigakafin na su pfizer wanda wani kamfanin harhaɗa magunguna na kasar china mai suna foreign pharma ke rabawa bayan da aka ga rashin inganci wajen shirya magungunan a kwalaye inda aka tarar wasu ma a buɗe suke yayin da wasu kwalabe kuma ke tsage. a halin yanzu da 'yan yankin na hong kong za su iya samun rigakafin sinovac ɗin china ne kawai wanda aka ce yana da ingancin kashi 62 cikin 100 ne kawai sabanin na pfizer ɗin mai ingancin kashi 97 cikin 100 an daɗa shiga damuwa game da rigakafin china na sinovac ne tun bayan da wasu mutane bakwai da aka musu rigakafin suka mutu kwana guda bayan da wata zanga-zanga ta yin tsit ta sa titunan biranen myanmar da dama suka zama kufai masu zanga-zanga sun fito gaba gadi a yau dinnan alhamis a ci gaba da nuna rashin yadda da gwamnatin sojojin da suka yi juyin mulki akwai rahotanni nan da can da ke nuna cewa sojoji sun yi amfani da karfin tsiya wajen tarwatsa masu zanga-zanga a biranen maulauyi ne da fa'an duk a kudu maso gabashin kasar sojoji kuma sun tunkari masu zanga-zanga da ke makoki a fadin kasar yayin da rahotanni ke nuna cewa an bindige akalla wani mutum har lahira 'yan rajin demokaradiyya sun kira jama'a da su zauna a gida kuma kar su yi ma'amalar kasuwanci samsam jiya laraba wanda wani sabon salo ne da aka bullo da shi saboda kauce ma irin matakan da sojoji ke ɗaukawa masu daɗa yin muni tun bayan da sojojin suka hambare shugaba an sa su ci da mukarrabanta daga mulki ranar ɗaya ga watan fabrairu. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. Gamayyar ƙwararru masana tsaro a Najeriya sun buƙaci sabbin hafsoshin tsaron ƙasar da su tarkata ya nasu su koma yankin arewa maso gabashin ƙasar har sai sun kawar da 'yan ta'adda da suka addabi yankin. Suna ganin ta haka ne kawai za a iya samun tsaro. don kasancewar hafsoshin tsaron a bakin daga suna ganin zai kawo ƙarshen wannan yakin. Daga Abuja ga Hassan mai na kaina ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna. Gamayyar ƙwararru masana tsaron wato Coalition for Concerned Nigerian Security Expert sun ce sun lura watanni biyu bayan naɗa sabbin manyan hafsoshin sojojin ƙasar. Matsalar tsaro sai ƙara ta taɓarɓarewa take yi. jagoran gamayyar farfesa otedola adekunle ya ce watanni biyu ya isa ce an gani a ƙasa na shawo kan matsalar tsaro a cikin ƙasa ganin har yanzu ɗaliban kwalejin horar da aikin gandun daji guda 39 da yan bindiga ke garkuwa da su har yanzu suna cikin daji a saboda haka sun nemi manyan hafsoshin da su ƙara jan ɗamara don tunkarar wannan aiki da ke gabansu masanin tsaro dr yahuza ahmad getso na ganin ko ba komai sabbin hafsoshin sun yi kazar-kazar. Wani abun karfafa gwiwa ne matuka saboda su shugabannin hafsoshin sojan nan tun da aka samu sauyin su aka ba su wannan nauyi sun yi yunkuri kuma ni a fahimta ta sun yi abin a zo a gani duba da inda aka fito. To shin cikin watanni biyu kacal aya cewar sabbin hafsoshin sun taka rawar gani? Dr. Kabiru Adamu kwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Amma akwai alamomi da ke nuna cewa yadda su wayannan sabbin hafsoshi suka kama aikinsu akwai kusan kurakurai. Akwai abubuwa wanda muka ɗauka za su fari wanda har yanzu dai babu alamun cewa sun yi. Misali duk lokacin da aka ce an samu sabon shugaba irin haka abin da ake tunani wanda ya dace yi shine ya waiwayi me yake da shi me kuma yake bukata don ya aikin shi a turanci akwai abin da ake ce SWOT analysis wato ka yi nazarin karfinka da rauninka sai ka gane gibin da ke da shi to a cikin wannan ne za ka biɗi taimako wurin da kake da gibi din to ga alama uh, ba mu ga uh, uh, za mu ce sun irin wannan ba duk da yake a ɗan lokuta kaɗan mun ji bayanai wanda suka nuna cewa kila sun fahimci buƙatar yin wannan da misali lokacin da shi mai ba mu shugaban ƙasa shawara ya sidda baka ya yi batun cewa an kawo mishi korafin cewa babu makamai na yaƙi wayanda aka sakar da kuma kuɗi don a saya to ga lokaci ga alama cewa sun diba kenan yawan makamin da ke ta tattare da su to kuma sa gane cewa akwai da ya kamata a ce babu har yanzu ba su taho ba duk da muke magana ta taho da rudani amma dai ya nuna cewa lalle kila sun fahimci cewa akwai bukatar su irin wannan waiwayen dangane kuma da batun cewar sabbin hafsoshin su tattara nasu ya nasu su koma shiyar arewa maso gabashin najeriya dr yahuza getso ya ce ko ba sa can matukar da kayan aiki to aikin ka iya tafiya yadda ake so idan za su samu haɗin kai da goyon baya da ya kamata na samar musu da kayan aiki to ai muna da tabbacin cewar za su iya magance daga inda suke hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Daga birnin tarayya sai mu leƙa jihar Sokoto, inda wani harin ɗauki ɗaiɗai da mai da dukiyar al'umma a matsayin ganima da 'yan ta'adda ke yi a yanzu ya wuce kima. Hakan ya sa jama'ar yankin ƙaramar hukumar Ilela, kira da babban murya da mahukunta sakai musu ɗauki. Haruna Mamman baƙo ya zirci wani gari da aka tarwatsa al'ummarsu saboda hare-haren 'yan bindiga. ga abin da ya aiko mana mutane uku ne suka mutu biyar suka ji ciwo hudu daga cikinsu na cikin matsanancin hali kuma an garzaya da su zuwa sokoto a wani harin da waɗansu mutane ɗauke da makamai suka kaiwa garin tunga a kusan garin gaidau a cikin karamar hukumar mulki lela da ke iyaka da birnin kwannin jamhuriyar nijar maharan sun yi wa jama'ar garin na tunga ruwan harsasai ne babu gaira babu sabat kuma sun yi halbe-halben ne babu kakkautawa daya daga cikin waɗanda suka ji ciwo a harin da na iske suna zaman makoki a garin gaidau ya yi mini wannan bayanin. mu da abin ya faru mun da gona sai wasu yara guda uku sun yi taso mu nan gaidau sun karike guda su bi sun karike shi shi ku wancan abokan tahaya da son ka rike shi son ka buga magwara bindiga zuwa kashin ijiya son ka koma daga ba son ka buga mai sai ya komo gari shina faɗa ma mutane to sun zaka nan bakin mabuga gabas da gari don mutane na yamma maharan eh maharan ba son ka kama ba da bule son ka halbe mutum biyu waɗanda son ka zamba shi ko wance ne ya guda daji son ka halbe shi son ka kashe shi waɗanda son ka rauni mu biyar mutum hudu sun hina rauni ni ɗaya na dai daga ciki adda yadda mu dama kai halibi nawa gare ka ni guda biyu ga sanan gara waɗancan sun shi ciwo sosai ina aka yi da su yanzu suna sakwato guda an halibi mai ka tattara ya kare guda an halibi mai nan ka tattara an halibi mai kashe igiya an halibi ma guda latijo kwaburu duk suna can sakwato zuwa wani lokaci ne abin ya faru misalin karfe bakwai na marece zuwa ana batun sallan magariba insha Allah don wasu basu ko gariba ba wannan abu ya faru insha Allah bayan sun yi wannan halbe halbe sun ya yalla ɗauki wani abu ko sun tafi da wasu nan cikin gari. To gaskiya ba su tayar da mutane cikin gari ba amma sun buɗe wani shago sun ɗibi kayayyaki sun hita da su da da kuɗin da an ka aje duk sun tayar da su. Kuma ba a tantance bisa mashin suke ko ƙasa suke ko su nawa ba ne. To mu dai waɗanda mun kaji sun bi nan tsakiyar gari har sun buɗe wannan shago bisa mashin suke. Suna da yawa ba su da yawa ni dai ban abin gaba. Yanzu haka dai mutanen garin na Tunga sun arce daga garin zuwa garin Gaidau bayan abukuwar wannan lamarin. To mu kan nan cikin garin yanzu dai gaskiya muna cikin mugun hali don daidai iyalan mai yanzu sun wace wasu ma raba musayin da sun kai ba yanzu babu kowa cikin gari. yanzu wa annan babu kowa ka gane mu sauran mu dai ga mana yanzu ga kararran mu halaka za su ga kayayyakin mu na gida halaka za su ana iya cewa gaba da tsoro ya kama mutanen gari. ba dole ba ai dole shi kama don kowa kana tsaye kaga an halbe dan ka ga wance ne ya gashi kuna tsaye daidai daidai an halbe shi to mina na ka agaza yanzu an jimilce kenan mutum uku ne suka rasu da mutum biyar da suka ji ji ciwo lalle waɗanda sun ka halaka mana ba lalle mutum uku na an kai zana idan su yanzu an baro sauran jama'a can cikin garin ko ba kowa ciki to lalle ni dai tun da sa da man ka saka wannan zana idan ban koma garin ba babu kowa cikin garin shin wa annan kowa babu annan an wace to na bisashen ko da abubuwa kayan da bisashe ga suna ana ta kama kiya ana yo gari mata ko masu yan kayayyakin su suna ta dauki kiya suna kayan da yan uwarsu yanzu an komo nan da zama a takaice to lalle kan dole mu komo nan tun da sun ce da sun ka tadda wanda an ka tassan musu gari ko wasu sun ce sai sun tadda garin an dai kwana a jiya cikin tashin hankali inda aka shiga abin nan da hausawa ke ce ma kafa mini ci ban baki ba a garuruwan da ke kusa da garin na tunga ya zuwa amarawa lela gaidau domin tsirar da rayuwa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar har yanzu dai masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton da Zainab Babaji ta haɗa mana. A ƙarshen makon jiya ne wasu 'yan bindiga suka kai hari wa tawagar gwamnan jihar Benue Samuel Otom a lokacin da ya je duba gonar shinkafarsa a wani ƙauye kusa da makurdi fadar jihar ta Benue. Duk da shike gwamnan bai samu wani rauni a harin ba, bayanai na nuni da cewar mutum guda daga ɓangaren maharan ya rasa ransa. Na yi tattaki zuwa jihar Benue inda na gana da gwamna Samuel Otom wanda ya bayyana rashin tsaro a jihar ya sanya shi amincewa da dokar hana kiwo a fili sai dai a keɓe dabbobi wuri guda. Gwamna ya ce sun ɗauki matakin ayyana dokar ne saboda yadda makiyaya ke farma ƙauyuka su lalata amfanin gonarsu su kashe mutane su kuma yi wa mata da 'yan mata fyaɗe. Na riga na gaya maka bana jin hausa sosai ba hausa na na sani ka bani kudin zai siya mamci kuma kana so mi magana hausa a wurin mu benue state akwai anti-grazing law na zo benue state e obey anti-grazing law wato duk wanda ya zo dole eh, eh, eh, haka mm. in ka obey benue law ba mi da fada kaji ko mm. Na tambaye shi ko an samu wani ci gaban tsaro tun bayan da aka kafa dokar. Yanzu na ga mika we enjoying relative peace. Akwai law in ka yi magana outside the law za mu kure ka. ya ce a yanzu an samu kware kwarewar zaman lafiya saboda dokar gwamna otom ya ce ba gaskiya ba ne cewa sun kori fulani a jihar saboda har yanzu akwai fulani waɗanda suka amince su bi doka ya ce hasali ma akwai sauran ƙabilu kamar yarbawa ibo hausawa har ma da turawa da ke zaune lafiya a jihar ta benue saboda su ma sun amince su bi dokar jihar ne and i can tell you that nigeria is sick is on life support. Otom ya ce zan gaya miki Najeriya ba ta da lafiya tana ma yanayin gobe da nisa. Ya ce ba batun Buhari ko APC ko PDP ba ne, har ma na ji wasu suna maganan 2023 wannan wauta ce a cikin wannan yanayi da ba mu iya gyara barnar da aka yi ba. ya ce mafita ita ce mutane su haɗa kai su tattauna hanyoyin ci gaba da kowa zai amfana Kwamishinan yada labarai al'adu da yawon shakatawa a jihar Benue, Madam Gunan Adingi, ta ce dokar hana kiwon ya shafi kowa ne a jihar ba Fulani kadai ba. wannan biyu ba ba wai fulani kawai ne ba fa ko tv yana da sa bai sa gidan shi yayi rancin ba tsana kama su abun da su basu gane ba kenan suna gan kamar wannan biyu ai ma fulani ne ba fulani kawai ba mu ci ba muna da sa muna kiwo akwai wani eh, shanu ana kiran shi shanun tv in ka ji burku duk muna mudajen burku ne suna sa ana so ka yi kiwo ka kiwa bayan gidan ka ka sa ranch don mun samu matsala su yayi yawa Shugaban kungiyar Fulani ta miyeti Allah Kautal Hore ta ƙasa Alhaji Bello Bodejo ya ce dokar hana kiwon rashin adalci ne musamman wa makiyaya 'yan asalin jihar ta binuwe Ita dokan abin da ta mai da hankali kaco kam idan aka ga saniyar ne a jihar Benue kawai za a kama dabbobin ne a kai su inda aka killace za a killace dabbobi babu abin da za a yi illa iyaka a zo a ma mutum tara kowane saniya za a biya sama da naira dubu kaza a ta biyan wannan kuɗin a je ana ta rubuta da su ana ta bawa mutane mm. wato duka gaba ɗaya babu inda ya nuna cewa bafulatan yana da yanci ma ya rayu a cikin jihar benue mm. ne gaba ɗaya abun babban abin da mu yake damu mu kenan wanda yake har kullum muna kan kokarin mu fa'intar da shi ya sani cewa shi gwamna ne na kowa da kowa ba gwamna na mutanen tibabe ba ne koko ba gwamna ne na manoma zalla ba daga jihar nasarawa kuwa hukumar zaben jihar ta ce za ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar da zarar ta magance wasu matsalolin da suka yi mata tarnaki. A ƙarshen watan biyar na wannan shekara ne wa'adin mulkin shugabannin ƙananan hukumomin jihar zai ƙare. Shugaban hukumar zaɓe a jihar Nasarawa Aliyu Wande Usman ya ce da zarar sun warware matsalolin da hukumar ke fuskanta za su gudanar da zaben. A lokacin kuma da muka daga wannan zaɓe dalilan da muka bayar shine na farko muna da some administrative and logistic challenges idan muka ce administration and logistic challenges ya shafi abubuwa da yawa akwai maganan kuɗi akwai maganan wasu shirye-shirye daban-daban da za mu yi saboda tabbatarwa akan cewa wannan zaben ya tafi kuma a lokacin da muka yi wannan zaɓe mun kira su ipap wato interparty interparty advisory council wanda kungiya ne na jam'iyyun siyasa muka yi shawara da su muka gaya musu irin kalubale da muke fuskanta wanda ya sa wannan zaɓe ba zai iya yiwuwa a lokacin da muka yi niyya za mu yi wannan zaɓe ba mu dai a nan dai a hukumance duk abubuwan da za mu iya yi na tabbatarwa akan cewa mun yi wannan mun iya yin wannan zaɓe muna yin shi. Yawa me za ka gaya ma waɗanda suna ganin kamar wata kuma shirya yin zaɓen a wannan lokaci ba har ma waɗansu na cewa kawai za a ƙara naɗa wata kyace ko kuma shugabannin da abin da zai faru idan ba mu iya yin zaɓe ba wannan kuma ba magana ne namu na hukuma ba mu as a commission mandate ɗinmu shine mu yi zaɓe na ƙananan hukumomi Tuni dai wasu 'yan asalin jihar ta Nasarawa suka fara bayyana ra'ayinsu kan rashin gudanar da zaben a kan lokaci. Sunana Maryam Muhammad. daga lafiya zan yi magana amma kuma zan tsokala hannu a cikin idanuwan mutane da yawa dan da ya fi lahi ni ban ga alama ana son a yi zaben nan ba misali ce haka su iyayen gidan wato su gwamnoni da mutanen da ke gaba su sun fi son su ɗora wani a kujera in sun ɗora wani a kujera suna iya juya shi yadda suka ga dama amma in an yi zaɓe ne killa ya yi ma mutane aiki amma kuma muna fatan cewa za su iya barin a yi wannan zaɓe kwanan nan to amma suna cewa wato kin san yanayin yadda cutar corona ta zo ga sauran matsaloli wato kuɗi da kuma sauran abubuwan da suke bukata babu shi ba kwa ganin kaman ya kamata a ɗaga musu kafa saboda su samar da irin waɗannan abubuwan da suke bukata don a samu zaɓe mai inganci me corona ya hana <laughs> ga mutane na tafiya turai kowane rana kuɗi kuma sai dai in ba su ga dama ba ai akwai kuɗi a account akwai security votes masu fito da shi mai zabe da shi. A gefe guda kuwa wani lauya mai zaman kansa a jihar ta Nasarawa Abdullahi Ubandoma ya ce rashin gudanar da zaben akan lokaci ya saba wa doka. Ya fata ce maganin siyasar local government ai ai dauka himma sosai saboda shi ne wanda aka samu al'umma a kakara suna samun cin gaba na demokuraɗiyya. But unfortunately har yanzu nan abin maganan kamar yaudara ne kamar rashin gaskiya ne in ba ka ba za a ce za yi siyasa a mai a ce wai ba kudi ba wannan ba kaga it shows cewa ba maganar seriousness na a gefen shugabannin mu saboda dokar kasa ne ba da ikon cewa dole a yi elections a local government kuma in ba haka din ba it means cewa ana breaching wannan dokar kasa kenan constitution na na Nigeria kuma son da yawa wannan abin da dangara ke yin sa tun ana samun kudi a wasu ayyuka daban to me yasa ba za a samu kudi a yi magana maganar siyasa na al'umma ba a ba dama uh, su elect wanda suke so at the moment an ce ba local government chairman a uh, uh, local government ɗinsu it means cewa ba cin gaba kenan in fact the consequence shine in ba shugabanni wanda aka zaɓe su ba wanda ke da daman ya bada kwangila ko ya bada aiki ko ya bada wani abu na musamman da zai kama al'umma cin gaba wannan wajen nan to wannan gaskiya bai dace ba to amma me doka ta ce musamman a ce ko bangaren hukunci na idan ba a yi wannan zaben kananan hukumomi musamman a uh, kotun kasa na Najeriya gabaki daya Supreme Court kenan ta ba da hukunci daban-daban daban an yi a plateau state an yi a yo state an yi a kiti kuma wasu jiha daban-daban har ma state din cewa ba ka da dama gwamna bai da dama ya ba wa wasu mutane cewa sun shugabannin a kakakanan hukumomi bai da wannan dama din nan so abin da ka nufi nan shine dole a yi zaɓe domin duk wanda ba shi da ruwa kokariyar nan it means cewa an shi abin nan is illegal ne bai daidai da tsarin mulkin dokar kasa ba Hukumar zaben ta jihar Nasarawa dai ta ce tana hangen watan biyar za ta gudanar da zaɓe bisa sharaɗin in ta magance matsalolin da ke gabanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga makurdi a jihar Benue. Masu sauraro yanzu kuma ga mu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare cikin yardan Allah mun sake saduwa a wani shirin labaran wasanni. za mu fara ne da kawo muku sakamakon kwallon kafa kashi na goma sha bakwai da aka fafata tsakanin club club a nigeria inda kararar da aka yi tsakanin lobby stars ta yi nasara a kan rivers united da ci hudu da daya abia warriors ta jefa kwallaye uku a ragar katsina united ita katsina na da kwallo daya kwara united ta jefa kwallaye guda biyar a gidan adama united babu ko daya wikitoris da kano pillars an tashi a wasan pilas na da kwallo biyu ita ko wiki tana da guda hatland da kuma wari wolves an tashi ɗaya da ɗaya sunshine da eyimba an tashi a wasan eyimba na da kwallo guda a ragar sunshine stars sannan kuma a farkon wannan watan ne gwamnatin kasar chadi ta rushe kungiyar kwallon kafar kasar kungiyar kwallon kafar ta afirka wato cap ta rushe cancantar kasar chadi daga buga wasan nahiyar afirka da za a yi a shekara ta 2022 sannan kuma za ku ji cewa yanzu haka an dawo buga gasar kwallon kafa don samun cancantar samun shiga kwallon kafa na duniya a shekara baɗi da za a yi a ƙasar qatar a tsakanin ƙasashe wanda a yau alhamis 25 ga watan maris na wannan shekara da muke ciki za a fafata tsakanin kasar isra'ila da kasar denmark bulgaria da switzerland sai kasar sweden da kasar georgia sai kuma kasar germany da iceland sai kasar moldova da kuma tsibirin farowa sauran kasashen da za su ke cire ni a yau din su ne kasar sufaniya da kasar girka sai kasar scotland kasar austria sai kasar romania da kasar macedonia ta arewa kasashen andorra da albania su ma za su fafata sauran kasashen da za su ke cire ni a yau din su ne kasar sufaniya da kasar girka sai kasar scotland da kasar austria sai kasar romania da kasar macedonia ta arewa kasashen andorra da albania su ma za su fafata yayin da kasashen hungary da poland za su gwada kwanji a tsakaninsu sai kuma kasashen liechtenstein da kuma armenia kasar italiya za su fafata ne da kasar ireland ta arewa sai kuma kasar san marino da kasar ingila wanda za su kai cireni ne a filin wembley da ke london idan muka koma batun sanin kulob-kulob da 'yan wasan kwallon kafa ke yi kamar yadda muka ji dan kasar spaniya da ke buga kwallo ma kulob din manchester city eric garcia akwai yiwuwar zai canza shekara zuwa kulob din barcelona a bayan wadin kwantiraginsa da zai kare na wannan kakar a gefe guda kuma a yayin da barcelona ke kokarin ganin an ɗauko eric garcia ita kuwa real madrid dan wasan gaba na club din tottenham harry kane take so ya buga mata kwallo bari mu leka filin da ke inda ka wato damben boxing inda bayanai ke nuna cewar bayan dogon watanni da ake ta maganganu yanzu za a iya cewar zagayen fada a tsakanin shahararren 'yan damben duniya a ajin mafiya nauyi wato mike tyson da kuma avenda holyfield zai tabbata domin kuwa a ranar talata da ta gabata an labato cewar mike tyson ya ki amincewa da tayin dalar amurka miliyan 32 kan yi tinkari holfield sai dai kuma a yanzu wasu turanci ne na takarda da ake kokarin kammala su don cimma matsaya abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. yau alhamis jami'an kiwon lafiya a kasar denmark sun ba da sanarwar tsawaita wa'adin jinkirta amfani da rigakafin covid-19 na astrazeneca da ƙarin wasu makonni uku don a samu isasshen lokacin tantance lafiyar rigakafin saboda mutuwar da wata wadda aka mata rigakafin ta yi sanadiyar daskarewar jini wannan matakin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar tantance magunguna ta tarayyar turai ema da kuma hukumar lafiya ta duniya who kowaccensu ta tabbatar da ingancin rigakafin rigimar nan da ake kan yi kan rigakafin covid-19 da kamfanin astrazeneca da jami'ar oxford suka kirkiro tare ta da wani sabon salo da daren jiya laraba bayan da masu rigakafin suka fito da wani sabon bayani kan ingancinsa bayaninsa na yanzu wanda ya ta'allaka kan gwaji na matakin ƙarshe da aka yi kan mutane dubu talatin a amurka ya nuna cewa zibi biyu na rigakafin na da ingancin kashi 76 cikin 100 wajen magance yanayoyin da ke tafa da cutar corona. alkaluman ingancin na yanzu sun sha bamban da wanda waɗannan manyan masu harada magunguna na birtaniya da sweden suka bayyana ranar litini da ke nuna cewa rigakafin na da ingancin kashi 79 cikin 100 wajen yakar cutar an shiga shakku 'yan sa'o'i daga bisani bayan da wata muhimmiyar cibiyar sa ido ta gwamnatin amurka dsmb a takaice ta ce ba mamaki kamfanin harhaɗa magungunan na astrazeneca ya yi amfani da wani shafaffen tsohon bayani masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura aikin aikinmu dauke da wasu rahotannin. Amma kamun mu yi sallama da ku bar mu mika saƙon fatan alkhairin muryar Amurka na ɗaurin auren Usman Mamman Waziri da amaryarsa Fatima Bamanga wanda za a ɗaura a gobe bayan sallar Juma'a idan Allah ya kai mu a masallacin da ke bayan tsohon ofishin Nefa. da ke kan hanyar Gombe a garin biyu na jihar Borno. Da fatar Allah ya sa albarka ya kuma ba su zaman lafiya Allahumma amin. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace salam.